بقيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا واجعله يقلد في صبر للهام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 ودائيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu kallonmu da sauraronmu a wannan tasha mai albarka ta wisal hausa tv mune muku lale marhabin da sake dawowa a cikin ci gaba da shirinmu mai muhimmanci shirin ladubban musulunci a inda muke karanta kitabul adab littafin da shehin malami fu'ad bin abdulaziz ashalhub ya rubuta allah ya saka masa da alkhairi har yanzu muna babin farko a wannan littafi a inda muke cikin babin da ke magana game da ladubban karatun alkur'ani da ladubban shi mai karanta alkur'ani mun tsaya a daidai gabar da malam insha Allahu zai mana bayani dangane da mas'alatun ayyuhuma afdalu lil qari'i an ya qara'a an zahar qalbin aw min al mushaf ga wani abu mai muhimmanci ga mai karatun alqur'ani dangane da ladabi shin ya karanta alqur'ani da ka shi yahi a matsayinsa na wanda ya haddace alqur'ani ko ya ɗauki alƙur'ani ya riƙa yana kallon takaddun alƙur'ani da rubutun baƙi na alƙur'ani yana karantawa wanne ya fi falala aljawab abinda ansa wannan tambaya khilafun bai na ahalil ilmi fi dhalika saɓani ne a wajen wato malamai ma'abuta ilimi malamai sun ƙara ma junansu ilimi dangane da wannan matsala. ففضل بعضهم القراءة عن ظهر القلب على قراءة من mushaf sashen malamai sun fifita karanta alkur'ani da ka ga wanda ya haddace shi ya yi falala daga wanda zai buɗe alkur'ani yana kallon rubutun yana karantawa wa mana a zalika wani ɓangare kuma na malamai sun ka ce a'a ya dai ɗauki alƙur'ani a matsayinsa na gardi na mahaddacin alƙur'ani yana kallon rubutun yana karantawa yahi wa humul aktharun masu wannan ra'ayin da wannan fahimta su suka fi yawa wa ƙalu kuma suka ce innal qira'atu min al musafi afdal a ɗo alƙur'ani a buɗe takaddunsa ana kallo ana karantawa shi ya yi falala ko da mutum gwani ne a wajen karanta alƙur'ani li'anna fihi nazaran lil qur'an domin a cikin wannan akwai kallo ga rubutun alkur'ani din wafin nazar lil qur'ani atharun lam duk da cewa game da a kalli rubutun alkur'ani ana karantawa akwai hadisan da suka zo waɗanda ba su inganta ba wa fassala al na fi dhalik kuma wasu daga cikin malamai sai sun fayyace bayani daki-daki dangane da wanda ya ce alkur'ani ya dauka ya karanta yana kallon rubutun shi yahi koko ya ruhe alkur'ani ya ɗora karanta alkur'ani da ka shi yahi sai sun ka tsaya sun ka fayyace bayani qawal ibn kasir ibn kasir ya ce wa qala ba'dul ulama sashen malamai sun ce al mudaru fi hadhihi al mas'alati al khushu' wato abinda an makoma ga wannan matsala wato shine dangane da tsoron allah da mutum zai bayar a cikin karatu fa in kanan khushuwa khushuu akthara inda an zahar qalb fa huwa afdal idan mutum ya karanta alkur'ani da ka bai ɗoka yana kallon rubutun ba a matsayinsa na wanda ya haddace alkur'ani ya ɗauka yana karantawa wato ya ɗauka yana karantawa da kai ba sai ya duba alƙur'ani ba shi ya yi ba shi tsoron allah to fa afdal to wannan shi ya yi falala wa in kana inda nazari fil mushaf akthar fa afdal idan kuma ya ɗauki alƙur'ani ya buɗe takaddun yana karantawa yana kallo shi ya ba shi khushu'i da tsoron allah to fa afdal to wannan shi ya ya istawaya falƙira'atu nazaran aula amma idan da ka ɗo ƙur'ani ka buɗe kana karantawa da ka ruhe alƙur'ani ka ɗora karanta shi da ka duk hushu'inka duka ɗaya ne a matsayinka na alaramma a matsayinka na gardi wanda ya haddace alƙur'ani to ko shakka babu ka ɗauko alƙur'ani ka buɗe kana kallawa kana karantawa shi yahi domin shi yahi tabbatar da abin da kake yi na karatun alkur'ani wa tamtazu bin nazar ilal mushaf kuma ku shakka babu kallon alkur'ani ana karanta shi shine yafi shine fi tserewa ƙalar abu zakariya annawawi rahimahullah رحمه الله a sheikh imamun nawawi a cikin atibiyan. fi ulumil qur'an ya kawo bayani ya ce zahiru abinda a bayyanannen magana anna anna kalamar salafi wa fi'ilihim mahmulun ala hadha tafsir lalle maganar magabata da aikin magabata ana ɗaukarsa akan wannan bayani cewa idan akwai khushu'i idan ka karanta baka diba alkur'ani ba to ba illa ka karanta shi yahi idan kuma ka ɗauki alkur'ani kana kallon rubutun kana karantawa shi zai baka khushu'i to shi yahi falala idan kuma duk abin ya daidaita da ka ɗauki alkur'ani ka kalla da ka ruhe alkur'ani ka karanta da kai duk khushu'in ɗaya ne to ka ɗo alkur'ani kana kallawa kana karantawa shi yahi falala wannan bayanan yana cikin fada'ilul qur'an shahi na 212 wa qala ibnu jauzi rahimahullah ibnu jauzi ya ce wa yambagi liman kana indahu musafun ya kamata ga duk wanda yake da alƙur'ani a hannunsa a gidansa an ya a fihi kulla yaumin ayatin yasiratin lalle ya ɗauki alƙur'anin ne ya karanta wasu ayoyi koda da 'yan kaɗan ne allah ya kuna mahajuran don kada ya kasance cikin waɗanda suka guje ma alƙur'ani suka yi ma alkur'ani hijira sun ka karanta shi ibn jauzi ya kawo wannan magana yana ambatawa cewa ya kamata ga duk musulmin da yake da alƙur'ani kada ya sakaci kada ya ƙasa a gwiwa lalle kulli yaumin ya keɓe wani lokaci da zai ɗauka alƙur'ani yana karantawa ko da wasu ayoyi ne kaɗan don kada ya shiga cikin hukuncin waɗanda annabi sallallahu alaihi wa wasallama kamar da Allah ya kaito a alƙur'ani a can abin nan suratul furqan eh, inda ubangiji ya ce waƙalar rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura manzo ya ce ya ubangiji na lallai mutane na sun ɗauki sun riƙa wannan alƙur'ani abin ƙaurace ma abin guje ma abin kauce ma don kada muhistun ya shiga cikin wannan to lallai ya samu lokacin da yake karanta alƙur'ani a kullum na'am ko shakka babu a daidai wannan gaba mun samu daga cikin ladubban musulunci cewa ya halatta ko wanda ya ce alƙur'ani ya ɗauki alƙur'ani ya buɗe yana karantawa hakanan ma mun fa'idantu da ladabin musulunci cewa idan akwai khushu'i a tsakanin yi da ka da buɗe alkur'ani a karanta kuma ya zama na duk tsoron allah ɗin ya zama duka daidai a dai ɗauki alkur'ani a buɗe a karanta shi ya yi saboda a ƙara kauce ma abin da shi ɗan zai iya hizgan mutum sannan har yanzu a cikin wannan darasi mun fa'idantu da wani ladabi wanda imamu abin ibn jauzi ya ambata na cewa lalle kowane musulmi idan yana da alkur'ani kada shi aje shi kullum ya yi ƙoƙari ya ɗauko shi ya karanta wasu ayoyi ya yi alama gobe ma ya ɗora daga inda ya aje da haka da haka har ya sauke ya sake komawa farko don kada ya shiga cikin hukuncin waɗanda sun ka ƙaurace ma alkur'ani ladabi na tara daga cikin ladubban karatun Alƙur'ani da ladubban mai karanta alkur'ani jawazu ƙira'atul kur'ani lil ha'idi wan nufasa halaccin karatun alkur'ani ga mata masu haila da mata masu jinin biki yanzu kuma malam ya koma zuwa ga wani ladabi dangane da macen da take jinin haila ko macen da take da jinin haihuwa jinin biki kenan jinin jego me meye su dangane da karatun alkur'ani sai malam ya ce wa zalika annahu lam yathbut dalilun yata'ayyanu al-masiru ilayhi alalman min zalik wannan magana ko ta samo tushe ne saboda babu wani dalili da ya tabbatu daga hana mata masu jinin biki ko masu haila daga karanta alkur'ani ba wani dalili wanda ya zo ya ce kada mace mai haila ta karanta qur'ani ba wani dalili wanda ya zo ya ce mace mai jego mai jinin biki kenan kada ta karanta alkur'ani walakin biduni masil mushaf sai dai mace mai jinin haila za ta karanta ƙur'ani amma ba tare da ta taɓa takardun ba mace mai jinin biki mai jinin jego za ta karanta alkur'ani ba tare da ta ɗauki alkur'ani ba ba tare da ta riƙa takaddun alƙur'ani ba wannan fatawa ce wadda allajinatu da'ima allajinatu lilbuhuth ilmiya wal ifta wato majalisar malamai ta duniya ta ba da ƙalatin lajinatu da'ima amma ƙira'atul ha'idu wani fasaha amma dai game da mata masu jinin haila da mata masu jinin biki su karanta alƙur'ani bila masil mushafi bila masil mushafin ba tare da sun taɓa takardun alƙur'ani ba fala ba asibihi fi saihi ƙaulayil ulama ga mafi ingancin maganan malamai babu laihi ga mai jinin haila ta haddace wace sura ta haddace wasu ayoyi ta ɗora karanta su a lokacin da take jinin haila wannan ba laihi in ba ƙur'ani za ta ɗauka ba hakanan mai jinin biki ba laihi ta karanta alkur'ani na wani abu da ta haddace ba laihi abinda allaihi kada ta ɗauki alkur'ani li'annahu lam yathbut anin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ma yamna'u dhalika babu abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zai hana haka na cewa mace ta karanta alkur'ani don tana haila ko tana jinin biki babu wani abu da ya zo na hani akan haka sai dai takaddun alkur'ani ne abba a yadda ta taba ba wannan fatawa ce ta allajinatu da'ima amsa tambaya ta 3,713 a cikin mujalladi na hudu shahi na 74 istihbabu tanzifil fammi bis suwaki ƙablar tilawati mustahabbancin tsalkake baki da yin asawaki gabanin a suma karatun alkur'ani yanzu kuma malam ya koma zuwa ga yi mana bayani game da ladabi na karatun alkur'ani da shi ladabi na mai karanta alkur'ani an koma zuwa ga mustahabbancin yin asawaki ga wanda yake son ya suma karatun alkur'ani kahin ka ɗauki alƙur'ani ka je ka zauna ka fara karatu sunna ce mustahabbiya ka yi asawaki ka goge baki ka gore haƙori ka gore haƙo ka goge haƙora sannan ka je ka zauna ka yi tilawa ta karatun alƙur'ani yana daga cikin sunna mustahabbiya dama dai musulmi da yawa sun san fa'ida da ke asawaki asawaki yana kawo yardar allah asawaki yana ƙara basira asawaki yana kawo yaddan mala'iku asawaki yana ƙara ƙarfin haƙora asawaki yana ƙara kaihin gani asawaki ma yana da fa'idodi wajen guda goma waɗanda malamai sun ka fitar to daga ciki este babu tanzifil fam biswaki qabla tilawati mustahabbancin tsabtace baki a goge haƙora da yin asawaki kafin a soma yin karatu wannan suna ce mustahabbiya wa zalika a ma'a kalamillah wannan ladabi ne game da maganar Allah ta alkur'ani a girmama alkur'ani a girmama magana Allah a yi asawaki domin za ka yi tilawa ta alƙur'ani fa inna alƙari lamma kana muridan li tilawati kalamillah domin makaranci alƙur'ani a lokacin da yake nuhin karanta maganar Allah hasuna minhu an yi ɗiba fammahu ya kyautatu ya tsalkake bakinsa wa 'yan bisu bisuwaki kuma ya tsabtace bakinsa da asawaki a wabi ma ya hasil bihi a tanzif ko abin da zai iya amfani da shi wajen tsabtace bakinsa kamar man goge haƙora mutum ya amfani da man goge haƙora ya halatta kuma suna ce mustahabbiya ga wanda zai karanta alƙur'ani wala shakka na fi haza ta'adduban ma'a kalamillah ko shakka babu wannan yana daga cikin ladabi game da maganar Allah wanda duk zai karanta ta ya girmama ta da yin asawaki da kurkura baki sannan a zauna a yi karatu wa yus تأنس لذلك بحديث هزيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام للتهجد من الليل يشوش فاه بسواك akwai abin da ake ƙara samun natsuwa da shi na hadisin huzaifa tunnil yaman allah shi ƙara yadda a gare sa huzaifa ya ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wa wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya tashi cikin dare don ya yi sallar dare minan layil ya shushufahu biswak yana goge haƙoransa da asawaki zai goge haƙori da asawaki ya kurkura bakinsa sannan ya yi arwalla ya ci gaba da salloli ya ci gaba da karanta alƙur'ani kenan wannan hadisi imamul bukhari ya hitar da si hadisi na 1136 imamu muslim ma ya fitar da shi hadisi na 255 na'am har yanzu minas sunnati al-isti'azatu wal basmalatu inda tilawati yana daga cikin ladabi ga mai karatun ƙur'ani kuma ya kasance sunna ga wanda yake karanta alkur'ani al wal basmalatu inda alƙira inda tilawati mutum ya yi isti'aza ya yi basmala a lokacin da zai so makaratun alkur'ani ka zo za ka so makaratun alkur'ani yana daga cikin sunna mutum ya fara da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir yana daga cikin sunna shi shine malam ce minas sunnati al isti'azatu qabla tilawati yana daga cikin sunna mutum ya nemi Allah tsari kahin ya soma karatu wal asalu fi zalika qauluhu ta'ala asalin wannan zance a daga maganar Allah maɗaukin sarki ne inda Allah ya ce fa iza qara'ata al-qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim kuma idan za ka karanta alqur'ani ka nemi Allah tsari daga shaidan jefaffe wannan aya ita ce asali na neman isti'aza na yin isti'aza ga duk wanda zai fara karatun alkur'ani duk da cewa wasu malamai kamar su imamu malik kamar su abin ibn hazam su suna ganin isti'aza ana yin ta ne bayan an gama karatun alkur'ani sannan zaka ce a'udhu billahi min shaitanir rajim amma mafi rinjayen malamai sun tahi da cewa fa'iza qara'atal qur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim ana nuhin a lokacin da za ka fara karatun alƙur'ani sai ka fara da isti'aza ya zo daga cikin sunna abinda abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu ya ruwaito ƙala sai ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam iza qama min al-layli kabbara thumma yaqul subhanaka allahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayru thumma yaqulu la ilaha illa allah thalasan thumma yaqulu allahu akbar kabira thalasan a'udhu billahi as-sami' al-alim min ash rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi haka yake karanta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan ya ci gaba da karatu na fatiha da surorin da zai karanta a cikin sallah wannan hadisi wanda abu sa'id al-khudri ya ruwaito ya ce manzo sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance iza kama min layil idan ya tashi cikin dare domin ya yi sallah kabbara sai ya yi kabbara thumma ya wato ya yi kabbara shiga sallah sannan sai ya ce subhanakallahumma wa bihamdik تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول لا إله إلا الله سننكم سيتي لا إله إلا الله ثلاثا ثم يقول الله أكبر كبيرا ثلاثا الله أكبر كبيرا ثلاثا الله أكبر كبيرا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a'udhu billahi samiil alim ina neman Allah tsari wanda yake shine as-sami' al-alim mai ji masani min ash-shaytanir rajim daga shedan jefaffe min hamzihi wa nafhihi wa nafhihi wato da kuma bushinsa na sa girman kai wa nafihi da kuma tufinsa na waƙe-waƙe ina roƙon Allah tsari daga wannan sannan ce ya ci gaba da karanta fatiha sun ya ƙara'a sannan sai ya ci gaba da karatun fatiha da sura da abin da zai karantawa a cikin sallah wannan hadisi abu dawud ya hitar da shi abubuwa guda biyu za mu samu a cikin wannan aya da muka karanta da kuma wannan hadisi da muka karanta na sigar isti'aza da ake yi a lokacin da an ka zo fara tilawa ta siga ta warko a'udhu billahi minash shaitanir rajim siga ta biyu a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wannan siga ta warko a'udhu billahi minash shaitanir rajim aya alqur'ani ta zo da ita siga ta biyu a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim hadisin abu sa'id al-khudri shi ya zo da shi har yanzu akwai wata siga ta uku a'udhu bis sami'il alim min ash-shaytanir rajim a'udhu bis sami'il alim min ash rajim wannan siga ta uku a Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani lam yusahhihu hazihi ruwaya Muhammad Nasiruddin dinar albani bai inganta wannan ruwaya ba amma dai a sheik muhammad salih uthaymin muhammad bin salih uthaymin istashhada biha ya kawo ya istishhadi da wannan siga ta uku a uzu bis sami'il alim min shaitanir rajim a cikin sharhin da ya yi ma littafin nan na sharhul mumti ya kawo wannan siga ya kawo wannan bayani mimma ya dulla ala subuti ha inda hu wanda yake nunawar shi a sheikh muhammad salih al-usaimin a wajensa wannan siga din ta inganta a uzu bisami al-alim min shaitanur rajim amma a wajen a sheikh muhammad nasiruddin al-albani bai ingantar da wannan ruwaya ba wallahu a'lam har yanzu fa yusabu lil an yi amala bi hazihi wa hazihi yana daga cikin sunna mustahabbiya ga mai karatu wata rana shi amfani da a'udhu billahi minash shaitanir rajim wata rana ya amfani da a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim ko kuma wata rana ya amfani da a'udhu bil samiil alim minash shaitanir rajim wato at-tanawwu wannan lil ibada ne wato tanawo a ɗora bambanta wannan zikirin da wannan isti'aza da wanda zuwa waccan isti'aza saboda duk sun inganta to abin so ne wa fa'idatul isti'azati fa'ida ta isti'aza me fa'ida da ake samu ga isti'aza li yakuna shaytanu ba'idan an qalbil mar domin shaidan ya nisanci zuciyar mai mutum kai da za ka zo karatu ka zo ganawa da ubangiji ka zo ka karanta maganar Allah kana da buƙatar shaidan ya nesa da kai wannan shine daga cikin fa'idar neman tsari na Allah shi kare ka daga shaidan domin wanda yake karanta alkur'ani wa huwa ya tulu kitaballahi shi wa yana karanta littafin Allah ne hatta ya hasula lahu bi zalika tadabburul qur'an da wannan karatun har ya samu tadabburi da alkur'ani don haka yake neman tsari daga shi shedan yana iya zakkuwa ya shiga tsakaninka da zuciyarka hana maka tadabburin alkur'ani ya hana maka fahimtar ma'anar alkur'ani ya hana maka ɗaukar darasi na hukunce-hukuncen da suka zo cikin alkur'ani wata fahimu ma'anihi kuma don ka samu natsuwa ta fahimtar ma'anonin alkur'ani don haka ke neman allah tsare ka daga shiɗan wal intifa'u bihi kuma domin ka amfana da alkur'ani din. لأن هناك فرق بين أن تقرأ القرآن وقلبك هادر وبين أن تقرأ وقلبك لاهن قاله ابن عثيمين akwai bambanci tsakanin mutum ya karanta wato alƙur'ani da ka ba tare da ya buɗe alƙur'ani yana kallon takardunsa ba da kuma ya karanta alƙur'ani akwai bambanci tsakanin mutum ya karanta an ya an ta kara alqur'ana mutum ya karanta alqur'ani wa qalbuhu hadirun zuciyarsa tana halarci da abin da yake karantawa akwai bambanci tsakanin haka wa baina an ta kara wa qalbaka wa qalbuka lahin da kuma ka karanta alqur'ani wa qalbuka lahin zuciyarka ta shagaltu da wani abu karatun ɗaya kake yi amma zuciyarka ba ta wurin da ƙur'ani yake ƙur'ani kake karantawa amma zuciyarka ba ta tare da ma'ana alƙur'ani akwai bambanci da wanda zuciya ta yana halarce da abin da yake karantawa da abin da yake fahimta na ma'ana alƙur'ani da wanda karantawa kawai yake yi zuciya ta ba ta tare da shi a wajen abin da yake karantawa har yanzu a ammal basmalatu fahiyya sunnatun ita kuma basmala rahmanur rahim sunna ce faƙadarawa anasun radiyallahu anhu annahu ƙala anas bin malik ya roto hadisi ya ce baina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zati yaumin baina azharina id agafa igifa'atan ثم رفع رأسه mutabassaman فقلنا ما ma'ada ما أدهكك يا ya الله قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر anas dan malik ya rawaito hadisi ya ce manzon allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yana tsakaninmu a gafa igifa'an sai ya suma suma sun marafa a ra'asahu sannan sai ya dawo ga hankalinsa ya ɗaga kansa mutabassaman yana mai murmushi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faƙulna ma adahakaka ya rasulallah sai muka ce me ya baka me yasa ka dariya ya manzon Allah ƙala sai annabi ce unzilat alayya anifan suratun an saukan min da wata sura ɗazun nan faƙara a sai حسن يا رب لنا الخلق فالعبد بأخلاق سبقا أضيت على الحسن العبقا فالورد تضوع وعتنا